Ƙungiyar agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa Medicine Sans Frontier ta aika da tawaga game da magunguna domin daƙile yaduwar cutar kwalara a gundumomin Ikondo Titi da Bakasi zuwa Manfe da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar Kamaru. Tun daga ranar 27 ga watan Oktoba da ta gabata aka samu rahoton bullar cutar inda mutane aƙalla 189 suka harbu da ita yayin da bayanai ke cewa hakan ya faru ne sakamakon rashin tsarin kula da lafiya mai kyawu. sai kuma uwa uba tashe-tashen hankulan rikicin 'yan aware da yasa ake fargabar mai yiwuwa annobar ta shafe lokaci tana addabar al'umman yankin fiye da yadda ake zato. Anglophone crisis is affecting both the youth and the rikicin shashin rainon ingilishi ya shafi matasa zuwa kabilu yanzu haka lokaci ne da ke dauke da hadari da gaske wasu lokutan ana jin harbe-harben bindiga ba za a iya fitan dare ba saboda yanayin da yankin ya kasance ciki ga kuma rashin tsaro shi yasa a wannan lokaci ba zan iya kawo ɗana asibiti ba dole ne na kira motar ɗaukan marasa lafiya domin daƙile yaduwar cutar ƙungiyar msf ta gaggauta aikawa da tawagar ƙwararrunta don ba da tallafi ga sauran jami'an kula da lafiya a waɗannan gundumomin duk da ƙalubale da rashin yardar da ƙungiyar ke fuskanta daga gwamnatin ƙasa hakan bai hana ta ceton rayukan talakawa ba. wannan karo na biyu kenan da muke gudanar da aiki a idabato da ke bakasi a wuraren da aka ware na masu dauke da kwalara domin duba halin da suke ciki da sanin abin da ya kamata a yi cikin sauri kawo yanzu wa shekarar 2019 sai da ƙungiyar likitocin ta MSF ta taimaka wajen daƙile yaduwar cutar kwarara a yankin Bakasi da ke kudu maso yammacin Kamaru inda aka yi wa mutane aƙalla dubu talatin da tara allurar rigakafi. sai dai wannan karon jama'an kasar na taka tsantsan wajen karɓar rigakafin wanda suke halakanta shi da na coronavirus. kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan lafiya a yankin ya yi mana bayani. Sakamakon cutar COVID-19 jama'a na ja da ƙafa. kuma mun gane mai yasa amma ba karon farko ba ne zan ce da ake yin allurar rigakafi yayi a nan kamaru an yi wa mutanen arewacin ƙasar rigakafi a shekarun baya babu abin kokonto ciki allurar da muke baiwa mutane na da tasiri. Ƙasa da kashi talatin cikin ɗari na al'ummar ƙasar na ƙin ziyartar asibiti ko dai saboda jahilci ko kuma saboda sun fi son magungunan gargajiya na Afirka. ma'aikatan lafiya na kira ga fararen hula da su gaggauta miƙa wa'anda ake zargi da kamuwa da cutar kwalara zuwa asibitoci mafi kusa. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.